Tun mako da sanyin safiya ne fa jama'a suka soma yin tururuwa domin gudanar da wannan salar laya cikin matakan tsaro da tsanaki inda ko limamai suka gudanar da hudubobi kan muhimmancin laya taimako da ma zaman lafiya tsakanin al'umma. Lamidan Adama Dr. Muhammadu da Aliyu Mustapha tsohon mataimakin shugaban kasa teku Abubakar ba manga Tukur da ma wasu manyan siyasar Najeriya na ko cikin waɗanda ma suka halarci sallar Ayola da Kadi Ahmadu Babba ya jagoranta. Afu bi iza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da a zanta wasu da manema labarai jim kaɗa da ida da wannan sallah gwamnan jihar adama sanitin muhammadu bindo umaru jibrila ya ko bukaci 'yan najeriya ne da su ci gaba da yin addu'a kana mako ya bayyana dalilansu a jihar adama na kashe dukkanin bukukuwan da ake yi a baya na farko dai muna ubangiji allah godiya da ya kawo wannan ranar babban sallan laiha ah, ina so in ɗauki wannan dama in gaida 'yan uwana ah, mutanen adamawa gaba ki ɗaya ah, da musulmai da kirista kuma ina so kara jirda mutane a ci gaba da addu'a kamar yadda ake kullum kuma yana musu albishir na sallah kuma yana gaida kowa da kowa Ta ce irin gaisuwar sallah da ake e, an janye e, mesa eh to a wannan karon mun samu shugabanmu babanmu lamido da yardansa muka zauna muka yi magana domin manyan sarakuna cikin takwas guda hudu ba sana eh, sun je hajji kuma shi na biyar ma shi gamari yana da ɗan matsala da ciwon kafa to shi ne muka dauki wannan damu muka ce to bari wannan sallan mu dan kyautatawa jama'a sannan talakawansu kuma su mun samu sallah a gida ya huta to sai dai kuma duk da wannan matsin na tattalin arziki da yan kasar ke fama da ita a yanzu jama'a da dama fa sun samu damar yin yayin da ko wasu ma ke cewa Allah san barka to alhamdulillah sunana Aliyu Muhammad Tukur Kula kuma jaka jakadan mumuyawa mun yi sallah lafiya cikin farin ciki da kwanciyar hankali babu tashin hankali kuma kowa ya yi sallansa kamar yadda Allah ya hore masa iya gurgudo mun samu mun yi abun da Allah ya kaddara zai za mu yi kuma insha Allah muna farin ciki da wannan sallah da yi Allah ubangiji ya maimaita mana sunana Adamu Aliyu to ya sallah a sallah alhamdulillah sai dai godiya abubuwa sun zo dai dama mutane da suna ga za shiga wani mawuyacin hali amma da yake an yi wasu biya sallan ta yi kyau ba wani damuwa insha Allah mun gode wa Allah Allah ya maimaita mana wani shekaran su ma dai yara ba a su a baya wajen wannan bukukuwa na sallar lehan wasu yara kenan ki nuna farin cikin su albarkacin bukukuwan sallar liha kuma fata ma dai shine Allah maimaita mana na badin badin badada Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya